yanzu kuma sai shirinmu na mata inda a yau muka samu bakuncin wata matashiya ya ƙasar kamaru mai suna kibon nfi mai zama a birnin new york na ƙasar amurka kibon ta shigo ƙasar amurka ne kusan shekaru goma da suka gabata inda daga cewa ya dace ta kama sana'a domin a cewarta babu maraya sai rago matashiyar mai matsakaicin shekaru ta bayyana cewa tana sayo kayayyakin ne daga ƙasar kamaru sa'annan ta sarrafa su kana ta sayar da su a nan ƙasar amurka kai har ma ta fara samun masu sha'awar kayanta a ƙasar australia kamar yadda za ku ji a tattauna wasu da Maryam Bagaji. Ai sauraro lafiya. Ku zaki bayyana mana sunanki da irin sana'ar da kike yi? Um, thank you so much for that question. My name is Kibonen, Kibonen C, and I am from Cameroon. Suna na Kibonan Infi, ni 'yar asalin kasar Kamaru ce kuma na um, kwashe kusan shekaru goma nan kasar Amurka. Sana'ar hannu ce um, aiki na, ina sana'ar ɗinki a ƙasata Kamaru. Kuma burina mm-hmm. a rayuwa shine in ƙara uh, ƙarfafa dangantaka tsakanin al'adu na duniya daban-daban ta hanyar amfani da sutura. A ƙasata kuma babban burina shine in um, samarwa da oh, matasa maza da mata guraben ayyukan yi. To me ji hankalinki kika fara wannan sana'a? Fashion has been one of those things that I've always been passionate about. I've always done it even when I didn't. Gaskiya tun ban san komai dangane da sana'ar ɗinke-ɗinke ba nake sha'awarta. Sana'a ce da ta daɗe cikin raina. Don haka da na zo ƙasar Amurka na ga yadda sana'ar take sai na fara ƙoƙarin gwada fara tawa ta kaina. Amma abin da na yi shine da na koma ƙasata sai na fara ƙoƙarin haɗa kaya irin na gargajiya kama daga sarƙoƙi, abin hannu da kayan sawa. da na shigo da su sai naga jama'a na sha'awar su sosai har suna saye hakan sai ƙara min karfin gwiwa kayan sun samu karbuwa har ma na sami wata wadda ta ce tana son ta haɗa hannu da ni a maganar da nake maka yanzu haka na sami lambobin yabo daban-daban a nan kasar amurka da kika fara wannan sana'a kina zuwa gida ki siyo kayan ne ke kawo sanan kuku ya kike yi So what would do is I would sketch them, send the images to Cameroon, send, um, descendants Cameroon. A'a, ina zana yadda nake so su kasance ni Daga nan sai in aika da zanen sai mahaifiyata ko yayata ta kai wa mm-hmm. teloli su ɗinka mani. Haka ma sauran kayan kwalliyar bayan an gama sai a aiko mana da sunan. Yanzu haka ina aiki da kusan teloli talatin a wurare daban-daban. Ni ke zanawa su kuma su ɗinka. Mm-hmm. To waɗanne irin ƙalubale kika fuskanta a yayin kike ci gaba da wannan sana'a? I think financial challenges have been um, uh, the problem because fashion is that. Babbar matsalar ta farko ita ce matsalar rashin isassun kuɗi domin sana'ar na buƙatar isassun kuɗaɗe. Sa'an nan telolin ba sa ɗinka kayan kamar yadda muke buƙata don haka nake tunanin kai mutane biyu daga nan su ji su koyi yadda ake gudanar da ayyukan a gida. Akwai kuma matsalar aiko da kayan shigo da kaya daga wata ƙasa zuwa Amurka na da tsada. to kina sayar da kayan a nan ƙasa amurka waɗanne irin mutane suke sayan kayan amurkawa ne ko ku baƙaƙi 'yan asalin afirka yawancin masu sayan kayayyakin amurkawa ne da kuma 'yan ƙasar australia domin jama'a da dama sukan saya kayan daga can ina da 'yan masu saye 'yan afirka amma ba su da yawa to da ƙarshe wacce shawara zaki ba sauran matasa maza da mata 'yan wanki to really identify your purpose. Because I believe when you identify your purpose, you do it so passionately. Abin da zan ce a nan shine ina kira ga 'yan wana matasa kowa ya yi amfani da irin baiwar da Allah ya bashi idan mutum ya gano irin baiwarsa lalle hakan zai sa ya yi amfani da ita cikin kwarewa da sha'awa kuma daga ƙarshe mutum ya samu nasara. To madalla matasa a zage damtse domin masu iya magana dai sun ce ba maraya sai rago.